wanda muke yi a kowane rana cikin ranakun watan Ramadan yau larba shidda ga watan Ramadan shekara ta 1440 da ɗaya bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina ah, muna nan cikin suratul mu'minuna jiya mun tsaya aya ta 70 yau zamu tashi aya ta 71 walau ta ba alhaka a'udhu billahi minash rajim ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون الله يقول ولو اتبع الحق أهواءهم da gaskiya ta bi son ransu da Allah ya sa gaskiya ta zan son ransu shi ake biya ba gaskiya ba la fasadatis samawati wal ardu da sama da ƙasa duk sun ɓaci domin za a yi zalunci kenan za a yi shirka da Allah kenan za a tauye haƙƙin marayi kenan za a ci zalun in mace kenan za a hana ta gado a gade ta kenan abubuwan da mushrikan makka ke yi kan mu manta wannan sura makkiya ce suwan makka ce don haka tauhidi take tabbatar suwa adalci take tabbatar suwa Allah ya ce la wuttaba al haqqu ahwa'ahum da gaskiya ta bi son ransu an yi zalunci kenan la fasadati samawati wal ardu da sama da ƙasa duk sun ɓaci wa man fihinna da wanda atta cikin su haka mai da Allah ya ce was samaa rafa'aha wa al-mizan رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان wata sama da ƙasa duk adalci ka riƙe da su akan adalci suke da wanda ka riƙe da su yana zalunci da sun faɗi zaka gaskiya ta bi sauran su aka yi zalunci da sama da ƙasa ta lalace kamar da Allah ya ce was-samaa rafa'aha wa wada'a al-mizan Allah ta daga fil mizan wa qimul wazna bil qisti wa la tukhsiwul mizan haka adalci shi ya tsaida ma'auni adalci shi ya tsaida shi ya sama da ƙasa wasu malamai suna fassara al-haqqu ne ya kasance sunan Allah ne dama cikin sunayen Allah akwai al-haqqu ana yana halarta a samu mutum Abdul Haqqi bawan mai gaskiya al-haqqu shine Allah wannan sanannen mai gaskiya shine Allah don haka lawuta ba alhaƙu ahwa'ahum da Allah ya biye masu ransu su mushrikan makka da duk masu wa Allah shirka la fasadati samawati wal ardu da sama da ƙasa duk sun ɓace wa man fihinna da wanda a cikin su don haka wanda da sama da ƙasa da wanda a rike da su gaba ɗaya cikakken adalci gare da shi sama da ƙasa suke tsayuwa daidai har yau mutum bai taɓa jin sama ta lalace ko ƙasa ta lalace ba tsaye suke domin suna tsaye da adalci da gaskiya duk abin da mutum ka riko ko gida ka riko ka tsaya da alzilci da gaskiya zai tsayu ko ƙasa ka ke riko aka baka ko jiha ko wata ƙungiya ko wasu jama'a idan kana riƙe da su da adalci da gaskiya to wannan abin da kake zai tsayu sai Allah ce bal bal atainahum bil haqqi ko bal atainahum bi zikrihim a bari dai wannan magana mun zo musu da ambaton su da dokakar su fahum an zikrihim mu'ribun amma su game da wannan abin na ɗaukakar su na ambatonsu suna masu kau da kai wata mun zo musu bizikirihim da ƙur'ani wanda zai sa a yi ta ambatonsu hako da yaushe kamar da Allah ya ce lau anna indana ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين وتذكر نسي ذن قرآني كما يدعى الله لو أن عندنا ذكر من الأولين دا مشركا مكة وآيكو مصبادة سيسي دا منا دا أنبتو إن التوراة إنجيلا sofi Ibrahim da Musa littattafai yayin da aka saukar sama na farko la kunna ibadullahi salihin la kunna al mukhlasin da mun kasance bayan Allah masu ikhlasi haka da an saukar san muna yanzu kuma ga an saukar san muku Allah ya ce bal atainahum bi zikrihim bai wannan magana mun zo musu da nasu zikir nasu littahi wa hum an zikrihim mu'ribun amma su game da nasu littahi nasu ambaton sun kauda kai wasu malamai suka ce nan zikrihim ba yana nuhin ba ne yana nuhin ambatunsu da girmansu su ne watan kowace al'umma ana ambatun ne gwagwunar tabbi littafin Allah wannan mutanen makka kafin zuwa annabi sallallahu ba a san makka ba su mutanen makka da madina ba kowa ba ne mutanen wannan yankin ba su da wata ɗaukaka li ilasi ƙorashin ilasi him ilata sai sun je sham lokacin sanyi da lokacin zafi su samu abinci su dawo wancan lokacin akwai super powers guda biyu masu ƙarfi su ne farisawa da rumawa suna ta faɗa suna an san wasu ƙasashe amma babu wanda ya anshi makka cikinsu saboda makka ba komai ba ce makka kafin zuwa annabi garin talauci ce yau idan aka ce manya-manyan ƙasashe suna faɗa sai dai a ce akwai third world country wata akwai waɗanda su suka yi su yi faɗa tsakanin Amerika da Rasha, bayan yakin duniya na biyu sannan akwai third world countries wanda su dai sai dai a sawo suke su taimaka ba da su aka yi ba ba wanda ya kula da su yau idan lokacin da Gaddafi ana yaki da Libya aka ce Saiful Qaddafi ɗan shugaban Libya ya tsere yayi Niger America ta nemi Niger ta ba da Saiful Qaddafi sai America take cewa sai ministan harkokin waje na Nijar yake ce, ai mun ce America ma mun roƙe ta ta kafa ta bude ta bude embassy a inda muke wata ita America ba ta ruwanta da irin ta bude embassy a Nijar amma za ta yi fada da Libya ta ce an tauye haƙƙin Adam za ta yi fada da Iraki za ta yi fada da Syria duk inda aka sa akwai ƙarfi akwai mai za ta je ta sa kanta inda kuma take ganin babu komai ko embassy sai ta ke budewa to haka ake lokacin makka ko yan basu ba ta da manya-manyan ƙasashe farisawa da rumawa faɗa suke suna an sa ƙanana-ƙananan ƙasashe amma makka saboda babu komai ko kun an sa ko an shi wahala ko an shi talakawa ko an shi wa'anda ba su da abinci makka kafin zuwa annabi ko shugaba ba ta da saboda tsabaragen zama ba kowa ba ne shugaba a ce ga shugabansu sai dai shugaban ƙorashawa akwai abu sufyan shugaban wane akwai wane shugaban wane amma a ce akwai shugaba na gaba ɗaya da mataimaki ne da ministoci ne abinda a wancan lokacin a farisawa da rumawa duk suna da shugabanni da aka sani amma waina saboda zaman su ba su ci gaba ba amma sai Allah ya zo da wani abu da zai sa dinga mutun su ko da yaushe sai kasance an ɗaga ko da yaushe an ji makka da madina yau an ji makka an ji madina ko ina imma ne duk inda musulmi yake gabas da yamma da kudu da arewa yana so ya je makka da madina ya yi ibada ana ambato shine Allah ya ce bal atainahum bi zikrihim mun zo musu da ambaton su abinda in suka rike shi ko ina za a ji labarin su yadda aka ji labarin farisawa da rumawa da ko ina da ko ina to kuma za a ji labarin ku in kuka rike wannan sai suka kauce kaga wanda suka rike cikin su an ji su ko ina ko ina akwai Abubakar ko ina akwai Umar ko ina akwai Usman ko ina akwai Ali ko ina akwai Talha ko ina akwai Sa'ad akwai Sa'id akwai Abdurrahman saboda me saboda sun bi wannan littafin in ba haka ba irin wannan yanayin da suka yi zama na wannan lokacin da yunwa da babu abinci da ba su iya noma abin da ke kwasar da su mai ciyar da su babu wani ci gaba na shi ko waƙoƙin larabawa kafin zuwa waƙoƙin laraba abin da suke kawai shine siffanta mace waƙoƙin su imrul qaisi sai a siffanta mace da kyawunta saboda babu komi na gaba in ba kyawun mace ba wannan kuma na ɗabi'a haka Allah ya halicci mace da kyawu Zaka su a kasashen laraba kafin zuwa Annabi sallallahu in ba mace ba ba su da wani abu mai kyau. Gaba ɗayan su ba wani abu noma bai bai isan mutane noman da ake bai isan yace da sai an je Sham an yi kasuwanci an dawo. Sai Allah ka musu wani abu da za a ji suran za a daga za a ce an ce Abubakar kowa yau Abubakar an ce Umar kowa Umar sai su Abu Jahal suka samu matsala. Sai Allah ya ce fahum an zikrihim mu'ribun. Su nan game da abin da zai sa a ji sunansu a ɗaukakar su sun kau da kai da gare shi sai kasance yau babu mai yabon Abu Jahali yau babu mai yabon Abu Lahabi yau babu mai yabon Abdullahi mu Mujera yau babu mai duk waɗannan mushrikan babu mai yabon su domin fahum an zikrihim mu'ribun don shi fasara wannan sai da na Umar lokacin da ya je Sham bude Baitul Maqdis ko da ya yana da riga mai faci goma sha bakwai shine Amirul Mu'minina shine wanda yake da mulkin kasashen da yau babu mai irin wannan mulkin shi ke da mulki daga Hijaz ƙasashen Makka da Madina da Ta'if da sauransu yau har zuwa abin da ya kai Sham abin da ya kai Iraki shi ke da mulki har zuwa Iraki lokaci ne sannan shi ke da mulki har abin da ya kai Sham abin da ya kai Palestine abin da ya kai Syria abin da ya kai Isra'il yau babu shugaban ƙasa ɗaya da ke da mulkin wa'annan shugaban ƙasar Isra'ila daban na Palestine daban na Syria daban na Iraki daban lokacin duk ƙasar sai na Umar suke sai zo abu ubaida bin jara yana shugaban yana shugabantar sham aka ci Betul maqdis suna jira sai na umar ya zo a bashi mabuɗi ko da abu ubaida ya je tarbo ne sai ga shugaba ya zo da taguwa mai faci goma sha bakwai sannan da shi da bawa ne suke tafi a hanya sun yi sharaɗi cewa in shi ya hau bawa ne na jan raƙumi in bawa ne ya gaji sai na umar ya sauko bawan ya hau ya ja shi ko da aka zo wajen tarbo an yi daidai da inda bawan ne yake bisa shugaban yana ja na yi sai abu ubaida ya ce da dai ka canza da ka yi shiga kwarai da ka yi shugaba ne ana jiran shugaban ya zo sai sai na umar ya faɗi wannan maganar ya ce inna kunna qauman azilla mun kasance mutane kaskastattu muke ba kowa muke ba sai mun yi ta shita'i wa sai mu samu abinci ko abin da muke muke ce da kan ba mu yi noma ba kowa muke ba super powers babu ma ruwansu da mu ko yaki ba a zuwa garin mu ayi domin mu ba kowa bane fa Allah bil Islam sai Allah ya ɗaukaka mu da zuwan musulunci ya zanga mu mu ne yanzu Sham a lokacin tana ƙasar Rumawa lokacin lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin zuwan shi a Sham wacce ɗan Makka ba su ma isa a yi maganar su ba sai yanzu ga can ne ake jiran ɗan Makka ya zo a bashi tuta sai ce sai Allah ya ɗaukaka mu da musulunci sai ce faham fa mahamabta gainal izzata bi ghairihi azallana Allah duk da muka nemi girma da wani musulunci Allah zai kaskasta mu shine bal a bi zikrihim mun zo musu da abin da zai ɗaukaka ambaton ko ina a jinsu a sham betul maqdis ana jiran dan makka ya zo ga shi zai buɗe ta ko ina ana jiran a ce ga hilafar ta zo daga makka da madina amma su abu jahali maimakon su karba su samu girma da ɗaukaka sai suka kau da kai da gare shi sai suka samu ƙasƙasci da walaƙanci na har abada akwai masu suka annabi yau akwai masu zagin annabi yau kamar da su abu jahali suke a da amma wa'ancan ba su itirafi da su Abu Jahali ba su ganin girman su ba su ganin ɗaukakar su Za ka ƙur'ani da musulunci shi yake ɗaukaka mutum babu wani abu yau da ke ba mutum girma da ɗaukaka kamar karatun addini wannan Allah ya ce bal atainahum bi zikrihim mun zo musu da abin da nan ambaton su yake babu wani abu a bayan ƙasa da yake ba mutum ɗaukaka da iza kamar addini duk wanda ya rike addini da karatun addini zai samu ɗaukaka da girma ta har abada da jabir sadda yana secondary school na ɗaya ya kai na biyu ya kai yana tunanin zai je ya karanci komai abin da ya shafi medicine ko engineering da islamic studies shi ya ba gaban shi ba amma daga baya da ya karanta islamic studies yau bai so a ce ya karanta wani abu da ba islamic studies ba yau yana tunanin duk ko ne ya karanta ba zai bashi girma da ɗaukaka kamar yadda karantun musulunci ya bashi ɗaukaka ba shine bal atainahum bi zikrihim لقد لقد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون الله يكي لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم للي مستوك سومك للكتاب واند أتكي أنبتونك يكي إن كوني يشزاك سامو جرما دوكك كوا يجي خليل الخسري كوا يجي شكو إنا سبو دمي littafin الله دي إيا iya karantawa ko ya ji manshawi ko ina saboda littafin Allah da ya iya karantawa ko ya ji sudais saboda littafin Allah da ya iya karantawa kowa ya ji manya-manyan malamai da suke iya karanta littafin Allah shi ilmin addini shi ɗaya abin da in ka ji wani na yi so ne kake baka hasada kai in ka ji wani an ce a to a karanta Qur'ani ya karanta da kyau suka ji kana ƙara so dai gudun yadda Qur'ani yake da daɗi gudun da ke jin kana ƙara son mai karanta shi don haka wannan littafin da Allah ya sauka suwa wannan addinin da ya zo shi yake da ambaton mutane duk wanda yake son ya samu ambato ya samu girma da ɗaukaka Ya yi wannan karatu wani addinin saboda Allah in ka yi saboda Allah lokacin kake samu in ka yi ba saboda Allah ba ba dole ka samu ba su sahabbai da suka samu ana ambaton su saboda Allah suka yi ikhlasi gare su kyautata niyya suka yi zaka ya kai mai son ɗaukaka man kana yuridul izzata fa innal izzata lillahi jami'a in kana so ka riƙe Allah da addini ne sai Allah ya ɗaukaka ka fiye da inda kawwa kanka plan zaka kai fiye da inda kawwa kanka tsari zaka kai ko ma ka riƙe Qur'ani da hadisi ya fi duk wani ilmi kuma duk ilmin da kake da shi duk da ka ƙware in ka ji ana karanta Qur'ani ana fassarawa ana fidda ilmoma cikin addini sai ka na kanka sai ka ji naka ba komai bane sai na addinin musulunci ya burge ka shi Allah ke nuhi da bal atainahum bi mun zo musu da ambaton abinda in suka rike za su samu ambato kyakkyawa fahum an zikrihim mu'ribun amma sun kauce mu ambaton kuma ba ba a tsufa ko shekarar kanawa Salih bin Kaisan sai da ya shekara sittin ya koma makaranta yau akwai hadisi ne a Bukhari akwai hadisi ne a Muslim akwai hadisi ne a Abu Dawud da Anasai a Tirmidhi a Ibn Majah a Musnad Imam Ahmad a duk littafin hadisi ga an ce an Salih ibn Kaysan shekara 60 sa ne ya koma makaranta shi ilmi addini shi ya ba a wa girma yau in mutum ya shekara sittin ya ce sai koma sakandare duk duniya sai ya koma abin wasa da dariya in ya shekara sittin ya ce ya je university akwai university da ba su ma an satai akwai in ka wuce shekara ashirin da biyar mafi yawan universities a duniya ba su karɓar ka dole su ka kasance kasan shekara ashirin da biyar ka wuce amma in shekara tamanin kai ka komo makarantar addini birgin mutane za ka yi shine bal zai bi zikrihim sunan ka zai samu ɗaukaka a ce wani duk girma ne ɗaukaka ne duk mukaman da ya rika ya aje yanzu ya komo karatun addini ya kai sai ka ji ana son ka ana ana ana ɗaukaka ka Allah ya ce am tas'aluhum am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khairun wa huwa khairur raziqin Allah ya ce am tas'aluhum kharjan kai annabi ko kana tambaye ka kana tambaye su su baka haraji ne su baka wani abu na kuɗi ne game da abin da kake karanta musu wannan abin da kake karanta musu na ƙur'ani shi haka su biya ka ne Allah tabaraka ta'ala yace a am tasaluhum kharajan sai ce fa kharaju rabbika biyan da ubangiji yake maka abinda Allah yake baka shi yafi alkhairi khairun wa huwa khairur raziqin shi ubangijin kuma shine mafificin masu arzikawa duk mai koyarwa koyarwa ta addini baya yi domin a bashi wani abu baya yi domin a bashi haraji ko a biya shi haka Allah ya gaya ma annabi wajaje daban-daban cikin suratul anfal yace kulma ma as'alukum min ajrin أسألكم عليه من أجر قل ما, قل ما سألتكم من أجر قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إن أجري إلا على الله الله ce kul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum kace duk abin da tambaye ku na jingana ne zakkace ce ni ce ku baya za a mai san muku abinku' ku annabi ya ce ma mu'azu cikin hadisin bukhari da muslim wa sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim in annabi ya ce a kawo a kawo to an ce a kawo a mayar ne in kungiyoyin addini suka ce a kawo suka ce a kawo ne a ciyamma a ciyamma wanda ba su da shi amma ba su suke ansa domin su ci ba annabi sallallahu ba shi yake ansa domin domin ya ci ba haka nan a cikin suratu sa'ad, Allah ya ce kul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana min almutakallifin Allah ce ka ce kul ma as'alukum alaihi min ajrin ka ce ba lada nake bukata ku ba ne ba ta abin da nake koya muku na Qur'ani wa ma ana min almutakallifin ban cikin masu kallafa ma kaina ce sai na zo da abin da ba zan iya zuwa da shi ba ko abin da ba a yi umarni in zo da shi ba ko abin da lokacin zuwa nai bai yi ba haka Allah tabaraka ta'ala yake cikin surati shura qul la as'alukum alayhi ajran illa as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba qul la as'alukum alayhi ajran kace bani neman lada ga abin da nake koya muku na Qur'ani na addini illa al-mawaddata fil qurba abin da kawai nake so ku so ahlul bait ku so ƴan makusanta na ku so ƴan gidana domin Qur'ani ya ce a so su suma domin son su shi ma yana cikin addinin da nazo da shi haka Allah ya ce yana ba mu labarin annabi Musa cikin suratul Yasin wa ja'a rajulun min aqsal waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya qaumi ittabi'u al-mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun ittabi'u man la yas'alukum ajran ku ji wanda baya neman ku bashi jinga ga abin da yake koya muku na addini annabawa ba su karɓar jinga ga abin da suke koyawa malamai ba su karɓar jinga ga abin da suke koyawa sai inda ta kama lalura kamar irin yanzu wurin da koyar da islamic studies ya zama ya zama sana'a shi ma ya zama kariya kamar kowane kariya kamar kaga malamin da yake koyarwa bai kamata yana koyarwa domin a bashi ba bai kamata shi ke ɗaga motion ga asu cewa a je strike ba domin shi ba yana yi bane domin asali bai kamata ya tuna cewa yana yi bane domin a bashi lada ta nan duniya haka mallamin islamiyya wa akhdhu ujratil qur'ani yahrumu muru'atal insani haka malamai suka ce an sa lada jinga don kai koyar da qur'ani yana tafiyar da muru'a da adam a ce ga wani can sai an bashi kuɗi yake bada karatu amma wani abu ne wanda al'umma suka fahimci cewa ana bai domin makarantar ta tsayu kila in ba a bai ba malamin ya kashe lokaci ne na na tafiya neman abinci domin ya tsaya zaka babu laifi a bashi wani abu wanda zai tsayuwa da shi amma ba ya ce dole dole dole dole sai an bashi yayi ba da abin da ya shafi limanci da ladanci da koyar da addini koyar da qur'ani wannan baya halatta a ce dole dole sai an biya ga abin da ake biya eh duk abin da amma yana halatta a saka domin maslaha domin shi wannan ɗin, ba don kuɗin yake yi ba sama in baka biya shi ba kuma rayuwa ce ba za ta tsayu ba za ka sai a ce a kawo ɗari biyu biyu a wata a kawo ɗari biyar biyar a wata domin shi malamin ana buƙatar a kiyaye mai na abinci na rashin mafi yawa masu irin wannan koyarwa za ka ga kuɗin da ake biya ba su kai kuɗin da ake biya a karancin da bai kai na duniya ba domin su ba duniya suke nufi da aikin su ba za ka ya halatta ya zan kuɗin su ne makasudi amma yana halatta a gaɗi kuɗin domin tsayuwa da wasu ayyuka a makarantar ta islamiyya ana biyan kuɗin wuta ana biyan kuɗin ruwa a makarantar ta islamiyya akwai abubuwa da ake so a sau na fankoki domin yara inda suke zama akwai kila kuɗin haya ake biya yana halatta ake sai an kawo a yi musu domin a biya wa'annan abubuwa amma ba ya kasance cewa makasudi shine a an so kuɗi ba shi ake so haka mutum zai buɗe makarantar islamiyya domin ya samu lada ko makarantar boko masana malaman education suna cewa ba daidai bane a buɗe ta domin kasuwanci ta buɗe private universities domin a ciri ba, ba haka ya kamata ba kamata investing a shi education din lokacin da aka sanar da mutane mutane suka yi ilmantu to an samu wani ci gaba wanda ya fi kuɗin da ake so a samu to bale karatun addini da shi asali ya ginu ne akan ana yi ne saboda Allah don haka da limanci da ladanci da koyar da alkur'ani da koyar da sauran littattafan addini ba ana yin su bane domin domin neman domin neman kuɗi amma anan wasu mallamai da ake ba kuɗi akan haka sai wani ya ce ya kamata mallama addini su je su nemi sana'a ni bai da wannan magana ba ya kamata mallama addini su je su nemi sana'a ba sana'a suke da karatun ba amma in suka je sana'a ba a samun mai koyar da karatun yanzu wani mallamin soro ne mallamin zaure ne yana zaune da safe mutane su zo su yi karatun qur'ani sai karfe goma sha biyu na rana masu karatun allo masu harda da masu karatu na dita, da masu karatu na sauka daga nan a ɗauko littattafai a sa ahalari da ishmawi da iziya wani malami sai magariba yana zama yana karantarwa in ka ce je nemi sana'a abin da yake da shi kawai abin da ke bashi na sadaka ba sawa yake ce kowa sai ya kawo ba in ka ce je nemi sana'a kina a rufe a daina wa'annan karatu suka ya je wajen neman kuɗi abin da kake cewa in wani ya zo ya ce kai ni ka karanta ya ce su wallahi sai an ƙara musu kuɗi za su je strike ba su yarda ba wallahi gwamnati ba za ta ba su ba sai a ce malam halan mallamin me kake ce hausa mu ne ke karantar da hausa bakwai banza bakwai da baya ji yanzu yana ji baya ji sai a ce kawai amma kana da sana'a je kai ta strike shi kai kuma me kake koyarwa kana nan sadaka ka jira ce qur'ani nake zuwa ce je ka samu sana'a wannan magana magana banza ce mai koyar da alqur'ani mai koyar da karantuka musulunci shi kamata a tallafa ma a taimaka ma ba mai karantar da Hausa bakwai banza bakwai kai me kake karantar suwa physics a physics talent in ka jefa duci cikin ruwa za su yi balci ta kwasar ruwa za su yi balci akwai acceleration akwai velocity in kana gudu za a auda a auda biyu idai ka samu ka ce ala kulli halin wa'annan ilmoma ne su ma masu tsayuwa a kansu wannan kuma ilmin addini shine saman kansu zaka mafi girman ilmoma shine ilmin shari'a a sama ne shine ilmin qur'ani haka yake kaidar musulunci ilmin qur'ani shine mafi girman ilmoma sannan ilmin hadisi sannan ilmin fiqihu sannan ilmin da ilmin qur'ani da hadisi da fiqihu suke nema sannan ilmin tsibbi ilmin medicine haka suke tafiya wannan su ne hierarchy na matsayin ilmoma a addinin musulunci ka ba daidai bane mutumin da ke karantar da qur'ani mutumin da ke karantar da hadisi ana istizara cewa mallamai su je su samu sana'a eh ba daidai bane mallamai su dinga bara ba daidai bane mallamai su dinga zuwa gidajen masu kuɗi suna canza gaskiya ana cewa a ah, wani ka samu mukami za a karanta ma ishiriniya ba za ka sauka bisa mukamin ka ba za a karanta ma dalailu za a karanta ma yasin za a yi ma sauka biyar sauka goma sai da ƙur'ani haka ba daidai ba ne amma mutum ya fake yana karantar da yara in sun gama a yi ƙalari a yi ishmawi a yi iziya a yi risala a yi askari a yi muktasar a yi muwaɗa a yi arba'una hadis a yi umdatul ahkam a yi bulugul marami da riyadu salihina a karanta kutubu sitta ka ce wai mutum ya bari ya je ya samu sana'a wannan maganar banza ce wannan ita ce babbar sana'a wadda zai samun a lada da ita duniya da lahira dan abin da ake bashi na sadaka kai in baka ba suwa in ruwa ta ma yawa ci gabanka akwai na Allah har gobe masu ba da abinsu wajen ɗaukar kalima Allah lokacin sai na abubakar ya hau mulki ya fita zai je kasuwa ka ce na kai yace kasuwa zan je aka ce a'a bari a yanka maka wani abu na albashi domin ka riƙe kanka ka dinga tsayuwa akan wannan aikin aka ce duk rana a bashi rabin akuya da ya zo rasuwa ya ce adiba ya ce na na aisha ta diba cikin dukiya ta yi duk abin da yake da shi wanda yake kafin ya mulki ya same shi a bashi wata albashin da aka bani ga alama ya yi yawa zuwa ka amai ma gwamnati kaga kenan ba don dukiya yake ba amma ina bukatar a bashi dukiya ya zamna ya ci gaba da koyar ma mutane ya ci gaba da koyar ma mutane addini don mai koyar da mutane addini don an taimaka mai an tallafa mai ba a cewa wai ya je nemi sana'a in mai koyar da hausa bakwai banza bakwai ya samu sana'a mai koyar da past da present da da da has ya, samu sana'a shi ya ci gaba da yi ana yi mai ce mai koyar da ƙur'ani da mai koyar da ake sallah in ana tallafa mai a tallafa mai in ba a tallafa mai a bayyana maganganu na izgili game da shi ala halin Allah ya ce baka neman su su baka lada a kai ladar ubangijin ta fi kuma shine mafificin masu arzikawa wa innaka latad'uhum innaka latad'uhum ila siratin mustaqim hmm. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون الله يتي وإنك لترؤوهم إلى صراط مستقيم كما للي كي النبي غمتاني مكة سورة متاني دكا كان كيران سزوا غحنيا ميكاكا zuwa ga sirati miƙaƙe duk wanda yake son ya auna zama ne daidai da rashin zama ne daidai ya auna zama ne daidai da hadisan manzon Allah sallallahu da ayoyin Qur'ani duk abin da kake so ka gane daidai kake ko ba daidai kake ba ka tambaye me shi yawan manzon Allah game da wannan in dai an ce haka manzon Allah kai to magana ta riga ta kare shine wa innaka latad'uhum lalle kai manzon Allah kana kiran su su mutanen makkan nan da ke kan garewa wanda ake ta kawo wannan misalai kana kiran su ila siratin mustaqim zuwa ga hanya mai kakka wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati kuma lalle wa'annan da yi imani da lahira ba ke bula. game da hanya daidaitacciya sun karkace su ba daidai suke ba ba bisa hanya daidaitacciya suke ba kai kuma kana tattalin ka kira su bisa hanya daidaitacciya suna tattalin faɗa da kai kaga irin wannan abu annabi sallallahu alaihi wasallam kira mutane kai ku zo daidai yau mallama ahlus suna ga suna a ko'ina suna kiran mulhidai yan boko aƙida masu fifita wasu fahimta ta zo da kasashen turai akan fahimta addini suna ta kiran su ga abin da Allah ya ce ga abin da annabi ya ce su kuma suna nan zaman su akan cewa ga kasashen da suka ci gaba ga abin da suka yi kasashen da suka in kasar da suka ci gaba suka faɗi abin da ya sa a Qur'ani da hadisi sai a ji abin da suka faɗi domin Makka ko da annabi ya zo kasashen da suka ci gaba suna nan amma da Makka da Madina suka bi Qur'ani da hadisi sai Allah ya sa suka anshi tutocin kasashen da suka ci gaba Farisawa da Rumawa suka kawo kasansu domin da ƙur'ani ake samun ci gaba da ƙur'ani ake samun daidaituwa kuma mafi yawan abubuwan da suka sa a ci gaba na Qur'ani da hadisi ba science bane ba kimiyya bane ba fasaha bane abubuwa ne na zamani kawai abubuwa ne na sharholiya kawai abubuwa ne na adaidaita mace da namiji kawai abubuwa ne na aba aba mutane haƙƙi da ya wuce wanda ƙur'ani ya ba su abubuwa ne na aban mace ta yi abin da ta ga dama abubuwa ne na aji shari'ar musulunci amma da cewa kuka yi kasashen da suka ci gaba suna da technology ga ya akwai jiragen kasa ko ina ya kamata Najeriya a samu jiragen kasa wani malami zai biye muku domin irin wannan ci gaban musulunci yake kira da kiran su kuka cewa akwai asibitoci da aka yi MRI a kasashen turai a ko ina akwai asibitoci haka muke son kasan mu a samu asibitoci sai suke muku wannan yayi daidai da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine daidai amma sai rasa abin da zaka dauko wa na wayewa abin da zaka dauko wa na fahimta sai abun da ya shafi a ba mace haƙƙin da musulunci bai bata ba musulunci ya tauye mata haƙƙi musulunci ya tauye adam in dai irin wannan boko Allah wadaren irin wannan boko ba irin wannan boko muke bukata mun bokon da muke bukata shine yan tana bukatar likitoci ba ta shigo da su daga China ba yanzu akwai su ga sunan da yawa ko ina ana bukatar asibitoci da injimoma ko ina akwai su ba sai an je Saudi ba ba sai an je Germany ba mutum zai je Sokoto zuwa Kaduna ba su ya mota yana kira tsoron yan kidnappers ba irin bokun da muke su technology a samu jiragen nan masu karfi irin masu zuwa daga Paris zuwa London cikin awa ɗaya da rabi ko cikin awa biyu irin su muke su sai a sa daga Sokoto zuwa Kaduna to irin wannan boko da technology irin shi muke bukata kuma shi ɗaya bokon kwarai don shi mafi yawan mutane da ke ilhadi mutane da ke jayayya da Allah da jayayya da Allah masu social sciences ne su ne babu wani abu da a ci gaba cikin karatunsu in ba amfani da hankali da tunani ba eh, ba su iya yin abin da ke kwadda mutum ya ci ya koshi ba su iya yin abin da ke kawo mutum ya rage mai tafiya daga sakkwato zuwa ba irin engineers bane kenan daga sakkwato zuwa kaduna ko daga sakkwato ba su iya kawo abin da in mutum bai da lafiya a bashi lafiya kamar irin abin da likitoci suke yi su babu komai ille ilmin gardama da jayayya mafi yawa mutanen da suke ilhadi boko akida wanda suka ganci social sciences ne suka ci wasu aƙidoji na gurguzu na rasha wasu aƙidu na gurguzu na faransa na wasu aƙidu na demokuraɗiyya na na america wasu aƙidu wasu abubuwa ne wanda ke theories ne kawai sai a zo a yi ta cin karo da addinin musulunci na, an tawaye kaza na, an tawaye kaza na, an tawaye kaza amma boko na kwarai wanda ake so a yi investing don shi ko tsari yanzu na universities in Najeriya in za a ɗauka ɗalibai 60% za a ɗauke su 'yan science ne don science da technology suke da amfani a boko amma duk wani abu da za a sa maka na tunanin yadda kuke tsarin ku ga yadda tsari ya fito wannan ya shi ya fara tsari a America aka samu irin tsarin shi wannan tsarin da suka yi a Faransa wannan kawai al'adun wasu mutane ne yake gaya maka wanda kuma ba ku bane a nan nan din ya diba ya gani ba America ce. nan ya diba ya gani ba Faransa ba ne. kuma irin wannan abu ba abu ne wanda gwamnati sun fahimci ba mai muhimmanci ba ne. Da ake cewa duk university da za a bada admission to ana son a tabbatar da an yi 60 40 60 masu karatun sciences 40 masu karatun sauran ilmin jayayya da rigima da gane cewa mutane su basu gane ba da kaza da kaza da kaza da kaza Allah ya sa mu gane Imam Ahmad ya da hadisi wanda ke nuna da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake jayayya da shi da mutanen shi shine ke da gaskiya yana jan su zuwa ga abin kware da sun tabbata na kware ne amma suna kaucewa Imam Ahmad ya ce haddathana Hassan bin Musa qala حدثنا Hammad bin Salma an Ali bin Zaid bin Jad'an. عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فيما يراه النائم annabi sallam ya gani cikin abin da mai mafalki yake gani ya ga malakani ya ga mala'iku guda biyu fa qa'ada ahaduhuma inda rijlaihi ɗayan mala'ikin sai ya zauna inda kafafun annabi sallallahu alaihi wasallam wal akharu inda ra'sihi ɗayan kuma ya tsaya inda kan annabi sallallahu alaihi wasallam فقال الذي عند رجليه mala'ikin da inda kafafun annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace lillazi inda ra'sihi ga wanda a inda kan annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace idrib masala hada wa masala ummatahu yace babu misalin wannan mutumin da nan kwance misali ne da shi da al'umma ta ya suke Faƙala sai mala'ikin yace inna masala hada wa masala ummatahu misalin wannan mutumin shine annabi sallallahu alaihi wasallam da al'umma tai kamar sali qaumin safarin intahu ko in ta hau ila ra'asi mafazatin kamar misalin wasu mutane ne suna tafiya sun kai kololuwar tafiya amma ba su kai inda za su je ba daga sokoto mutum zai je kano ya kai ya funtuwa misali ko ya kai gwarzo bai ida shiga cikin gari ba sokoto mutum zai je kano ya kai maru ya kai maru ko bungudu mutum zai je zai je lagos daga arewa ya kai ibadan mutum ya yi tafiya wadda ta fi yawa shine a ila mafazatin ya yi tafiya mafi yawa amma bai ida kai ba falam kun ma'ahum min zari ma tsauna bihi mafaza amma sai kasance ba su da guzurin da zai yi da su tafiya man mota ya kare bai da kotisi da ya Kano yake son ya kai daga Sokoto ya kai gwarzo misali wala ma una bihi kun bai da abin da zai dawowa da shi haka yana nan tsaye bai da gaba bai da baya stranded bai da gaba bai da baya bai inda zai je ba haka an misalin mutane kafin annabi sun san ya zo na mahum kazalika suna cikin haka suna sun rasa da za su yi iz atahum rajulun fi hullatin hadira ko hibara sai wani mutum ya zo musu da wata riga mai layi layi ya zo musu da alama kala sai yace ara aitum in warattu bikum riyadan mu'shibatan wa hiyadan riwa'an atattabi'unani tace musu kuma in ba ku labari ina tambayar ku yanzu in ni kai ku inda wata wani dausayi mai ƴaƴan itace mai tsiro da za ku yi ta ciya ku koshi tunda kuna jin yunwa ba ku da guzuri ba ku da komai kuna son ku ci gaba da tafiyar ku da wani tafki mai ruwa ga dausayin da da tsirruka wanda za ku ci sannan ga tafki ciki mai ruwa da za ku sha ku koshi shin za ku dini in je in gwada muku hanya fa qalu na'am suka ce eh za mu ji ka ala fan alaqa bihim sai mutum ya tafi da su fa auradahum riyadan mu'shibatan wahiyadan ruwa'an sai kai su wajen dausayi cikakke wanda yake dausayi yana da yana da yana da tsiro cikakke wanda za su ce da kuma tafki wanda yake da ruwan da za su kwadda su fa akalu wa sharibu wa saminu suka ci suka koshi suka yi kiba suka yi guzuri fa qala lahum sai yace musu alam alfakum ala tilkal hal shin wai ku mutane ba ku ne iske cikin wahala ba cikin yunwa cikin damuwa guzurin ku ya kare فجعلتم in إن وردت بكم batan, مؤشبة وحيادا an أن تتبعوني muka ɗauki alƙawari da ku in kawo ku wajen dausayi fadama wanda za ku ci ku ƙoshi ku sha ku ƙoshi cewa za ku bi ni bala suka ce haka muka yi da kai ƙala fa inna baina aidikum riyadan a shabu min hazihi ta ce to mu ƙaraba gaba akwai wani dausayi da ya fi kayan itace akwai wani dausayi da ya fi kayan tsiro fiye da wa'annan wa hiyaban hiya arwa min hadhihi sannan akwai tafki ko wa akwai wasu tafki wasu maremari da sun fi wa'annan maremarin da ni gwada muku uri, ku bi ni mu tafi qala sai annabi yace fa qala ba'ifatun sai wata runduna cikin su ce, wasu suka ce wallahi la nattabi wa Ya wallahi la nattabi annahu yayi gaskiya wallahi biyar shi zamu yi ai shi yazo ya gaya muna wannan da ba mu san shi ba to tunda mun san shi a matsayin mai gaskiya zamu bi shi wa qala sai wani runduna wani sashen cikin suka ce qad rabina bi hadha nuqimu alaihi mu mun yadda da wannan za mu tsaya a kai ba za mu ƙara kai ba kun ga misali annabi da ya zo ma mutanen makka kafin annabci shine mai gaskiya cikin su suna ce mai al'aminu lokacin da za a sa hajarul aswad ga ka'aba ana cewa wa zai saka wa zai saka suka ce duk wanda ya fito daga nan kabiloli sun yi sabani duk wanda ya fito daga nan mun yarda ya muna hukunci sai ga annabi ya fito suka ce rabina bil amin rabi'ina bil amin annabi sallallahu an san shi amintacce an san shi mai gaskiya kafin zuwan su shine misalin lokaci na farko da ya iske cikin wahala suka yarda da shi lokaci na biyu da tuna na zo muku da abin da ya fi wancan wata amana ta da kuka sani da gaskiya ta da kuka sani na zo muku da manzanci wanda yake wannan manzancin ya fi wancan amanan da kuka sani wannan manzancin yafi fi wancan gaskiyar da kuka sani ta don wannan gaskiyar daga Allah ne wannan amana ta Allah ce wancan gaskiyar da nake da amana babu lada kafin zuwa musulunci babu wanda ya ce in yi ni kawai ni gaya dace in yanzu kuma Allah ya ce in yi kuma ya ce wanda ya bi ni akai zai samu lada suka kauce shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga a mala'ikun nan suka buga misali da wanda ya bi kamar yau gani akwai Ali bin Zaid bin Jad'an wanda akwai maganganun malamai a gare shi amma dai misalin da ya buga misali ne daidai ana nuna min lokaci ya karaso don haka tunda akwai tambayoyi bayin mu tsaya nan mu aka tambayoyi abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan mu assalamu alaikum Allah ya saka wa malam da alkhairi malam mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum malam idan watan azumi ya zo mutum bai da lafiya bai samu yin azumi ba kuma Allah ya ɗauran shi gabanin ya ranka azumin shin za a ranka mishi azumin ne ko ciyarwa za a yi wannan tambaya ce mai kyau mutum da ya zo ko da azumi ya zo bai da lafiya ko da azumi ya wuce ya rasu shin za a ranka mai azumin ko cewa za a yi ɗayan biyu ne in bai samu damar rankawa ba ko da azumi ya zo bai da lafiya bai yi azumi sai ya rasu sha biyar ga azumi saboda rashin lafiya watan ba ta yi sauki ba bai samu dama yi ba wannan ba a ranka mai ba a ciyarwa domin Allah ta yayi faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra shi wannan bai da iddatun min ayamin ukhra a'a ko da azumi ya shigo bai da lafiya bai iya azumi har azumi ya kai ashirin da tara ko talatin bai iyawa aka shiga watan sallah aka yi kwana sha biyar bai da lafiya rankawa ya rasu ba za a ranka mai ba domin ya kamata ya ranka in ya samu dama bai samu dama ba bai samu lokaci ba Allah ce fa iddatun min ayamin ukhar shi bai da iddatun min ayamin ukhar sai ka azumin bai zan wajibi asali gare ba asali wanda bai da lafiya azumi ba wajibi bane ni a wajibi yayi azumi a iddatun min ayamin ukhar bai samu ba to amma wanda ake ranka ba shine wanda ya ji sauke. sai ce zan ranka gobe zan ranka jebe zan ranka sai dinga ta sauwa har ya su bai ranka ba to wannan akwai gare shi za a ranka mai Mamata! mata wa alaihi saumun sama anhu waliyahu annabi ce duk wanda ya mutu ana biya ce azumi masu gado ne su azumce su azumce shi su azumce shi zaka za su raba tsakanin su masu gado ne su ne waliye su azumce shi wallahu ta'ala a'lam me wannan tambaya ke cewa salam malam menene hukuncin azumi na bayan na yi haɓu bayan kuma na wanke haɓun idan na zubar da yawu ko na yi kaki sai na ga jini abin da ke kare azumi shine abin da ke shiga ta baki ba abin da ke fita ba abin da ke shiga ta baki ko ta hanci ko ta ya kai ga uwa hanzanya amma abin da fita yake yi baya kare azumi haka amai wanda ba da gangan mutum ya ja ba baya kare azumi haɓo wanda yake tahowa yake baya kare azumi tuke ba ya kare azumi atishawa ba ta kare azumi duk abin da fitowa yake yi ba ya kare azumi abin da yake shiga yake kare azumi sai abin da aka yi na da gangan kamar irin amai idan an yi da gangan yana kare azumi amma idan tahowa ɗaya yi kama da haɓu ke tahowa ba ya kare azumi ko da kana ganin jini yana hitowa wallahu ta'ala ala wannan tambaya ke cewa malam dangane da ciyarwa menene adadin abin da mutum zai ciyar a kullum abinda mutum zai ciyar shine miskini yake ciyarwa lokacin da hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim da hadisi abu huraira wanda yazo inda annabi sun san yace ahlaktu ya rasulullah na halaka ya rasul ko halaktu ya rasulullah na halaka ya manzo Allah ce, wa ma ahlakaka me halakar da kai yace na zo matata a cikin ramadana da ƙarshe da annabi ya gitta mai yin azumi sittin baya iyawa yan tabaiwa yace wallazi nafsi bi yadika ma amliku ghayra hadhihi sai yace mai ciyarwa sai ya kawo mai dabino yace wanda ke isan mutum tun yace ka je a ciyar da su anan ya kamata akwai abin lura Da vino ready made abinci ne wanke hannu ɗaya za a yi a saka in ka ba mutum gero baka ciyar da shi ba wanda ka ba gero ka haɗa shi da surfa ka haɗa shi da bakace ka haɗa shi da tacewa ka haɗa shi da neman abin wuta domin ya dafa geron ka haɗa shi abinda zai kashe ma gero ya fi gero. za ka shi ya ce da kai ne ka bashi kallafi tallafi ne amma wannan inda da ka bashi, k'a ga ci zai yi mudun da biro yana sa mutum ya jan ya isa yana isa mutum ya ci har ya fadda mutum za ka in za ka bai ko dai ka dafa abinci mai kyau ka bashi ko kuma ka bashi abinci irin shinkafa ka bashi abin sarrafa ta don ko shinkafa ka haɗa shi da neman itacen dafawa ka haɗa shi da neman mai da neman wani abu da ya kama da haka wallahu ta'ala malam mai wannan tambaya ke cewa Allah ya ƙara ma malam lafiya menene hukuncin matar da mijinta ya sake ta lokacin da take jinin haila kuma takardar sakin ba ta zo hannunta ba sai bayan kwana goma da yin sakin kuma lokacin duk tana jinin haila sai bayan kwana biyu da ganin takardar sai jinin ya ɗauke shin za ta haɗa wannan jinin a cikin iddar ta ne ko baya ciki na farko dai kuskure da a saki mace tana haila ba a saki mace tana haila lokacin da na abdullahi bin umar ya saki mata tana haila sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai sayyidina umar murhu sun thumma liyutallaqha ɓahiran au hamilan yace ka umarce shi ya mai da ita sannan ya koma sakinta tana mai tsarki ko tana mai ciki ana sakin mace tana da ciki ana sakin ta tana da tsarkin da ba take ta da shi ba amma ba a sakin ta cikin haila lokacin take haila ko kuma bayan an take ta don haka wannan sakin ake ce saki na bidiya in ya auku akwai shi ko babu shi mallamai sai sabani jamhurul ulama mafi yawan malamai suna kan akwai wannan sakin saboda me saboda wannan hadisi na makaranta na annabi sassana ya ce murhu ya mai da ita muraja'a ya ce muraja'a shine abin da ake bayan an saki suka ce wannan kwata kwata annabi ya yi amfani da istilahin da ake amfani da shi na mai da mata in mutum ya yi saki a ce saki raja'i ne ko batti ne in raja'i shi ne wanda ake komowa don haka suka ce lalle lalle akwai saki shawul samin tamiya yana da ra'ayin cewa babu sakin ga alama duk inda kake za a bi ra'ayin jamhurul ulama ne domin da su ake kotu da su ake sauransu ba za ki ya da wannan jinin ba sai dai ki ya da wanda abba ya nai don kada ki ya da wannan sake aka wannan jinin aka ce kada a yi saki cikin jini a bari sai kin yi tsarki don haka gudun aka ya tsawaita miki iddaki kuma shi yanzu tun da ya ga ya sakin ya ga ya tsawaita iddar wallahu ta'ala ala salam malam gwamnati ce ta buɗe ɗaukar ma'aikata kuma ni ɗan kaduna ne kuma ni ɗan Kaduna ne kuma ɗan alfarma sun yawa a Kaduna, ni kuma sai na bi wata hanya ta Katsina, kuma cikin yarda Allah na samu aikin, kuma har an fara biyan mu, tumalan ya matsayin albashin da nake amsa halar ne koko. ka tambaye chairman na federal karata commission na sani wannan ba ta ba ce wala yana tambaya ta gaba yace salam malam Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana amin ya azumin wanda yayi mafalki da rana mafalki baya kare azumi mafalki mani ya fita ko bai fita ba baya kare azumi don haka wanda ya mafalki akwai azumin shi abinda ke kare azumi fitan mani da ganga a falke da jin daɗi ko jima'i wallahu ta'ala alam malam ne wannan tambaya ke cewa malam mutum ne ya yi sallah raka'a uku ga sallah mai raka'a hudu amma sai washe gari ya tuna to malam ya zai yi yadda zai shine ya kawo wannan raka'a ya kawo wannan raka'a yayi ba'adiyya domin ne domin annabi sai ya ce man nama an salatin aw nasiha falyusalliha hina yadhkuruha fala kafarata laha illa zalika akwai wanda suke maka gaba ita lalace bata lalace gaba ɗaya ba idan ko ba'adiyya ko qabliya ko bayan shekara ɗaya ne duk su biyu babu bambanci tsakanin ana ana maimaita su dalili kuma wannan hadisin annabi ya ce man nama an salatin sallar azhar in gaba ɗaya in ka mance ta ka iya maimaita ta wani lokaci bale ka ɗaya, bale ba adiya ko kabliya ka in kana da arwalla ka tashi ka kabbata kawo ba adiya da kabliya eh annabi sallallahu hadisin bukhari da muslim hadisi abu hurairah hadisi ka tana zulle da ni bayan ya gama a biyu maganganu sun shiga ya fita wajen masallaci kanan daga baya ya dawo ya maimaita a biyu kaga wannan dalili ne ta an samu fasil amma annabi ya maimaita amma sai ai magana bata yi tsawo ba babu dalili da hujja cewa bata yi tsawo ba don haka kauli mafi inganci da ba'adiyya da kabliya da raka'a ɗaya da sallah gaba ɗaya duk wanda ya mance su mantuwa ne to lokacin da ya tuna su lokacin zai maimaita su man nama an salatin aw nasiha falyusalliha ina yaskurha fala kafarata laha illa zalika wallahu ta'ala alam akwai ra'ayin da ya saba wannan na cewa in lokaci ya tsawo sallah ta lalace amma wannan kaulin ya fi karfi insha Allah wallahu ta'ala alam malam mai wannan tambaya ke cewa malam idan mutum ya rasu da daddare wai dole sai an samu su za su zauna da gawar shi zuwa safe yana gudun wanda za su sace gawar ba ba dole bane sai an zauna da gawar shi yana yana jin tsoron wasu wani abu ya same ta ne ko inda ana ana gudun namun daji su zo ko wani abu wannan haka amma in ba haka ba ba dole bane wallahi a'lam tayyib akwai makokin nan inda muke makokin mu a ah, ah, professor Lawal DVC academic na dan fodiyo da shi ma ya rasu cikin wannan annoba muna roƙo Allah tabaraka ta'ala ya gafarta mai ya gafarta mu sauran wanda suka rasu ciki wajibi ne mu ci gaba da addu'a mu ci gaba da roƙon Allah mu ci gaba da kankantar da kai wannan annobar za ta tafi kamar da sauran suka tafi in Allah ya yarda kuma mu ci gaba da biyan shawarar likitoci da masana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah